gimana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا الله غني حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na uku kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 267 a kuma za mu tashi a farkon aya ta 268 insha Allah inda ubangiji ta yake cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan yana muku alkawari na talauci ma'ana yana tsoratar da ku da talauci cewa kar ku ciyar da dukiyan ku fi sabilillahi za ku talauci idan ka bayar dukiyan za ta kare haka shaytan yake gaya maka wa ya'murukum bil fasha ina umurtan ku da rowa shine alfasha mummunan aiki da sakon Allah da aikata haramu wallahu ya'idukum maghfiratan min Allah kuma yana muku alƙawarin gafaran zunubanku da gare shi wa fadlan da kuma falala na arziki wallahu wasi'un alim Allah mai ruwan falala ne kuma masani inda ya kamata ya sa falalan tasa wato shedan shi yake tsoritar da dan adam da talauci sai ya hana shi ciyar da dukiyarsa fi sabilillah idan ka zo za ka bayar sai dinga ce maka zai ƙare zai kare in ka zo za ka bayar da yawa sai sa ka rage kana ragewa har ma ka fasa bayarwa duk wanda kaga baya bayarwa to yana tsoron talauci ne kuma shaidan ne yake tsoratar da shi talauci to sai yake umurtansa da ruwa sai zama marowaci ya zama makaskanci a cikin jama'a sai zama bayi da kima bayi da daraja a cikin jama'a saboda ruwan da yake da shi saboda shaitan haka yake son ya ganka tunda ubangiji ta'ala ya tsine masa Allah ya kore shi daga rahamarsa ya walakanta ya kaskanta kata kata aka kore shi daga aljanna to yana son kai ma ka zama makaskanci a cikin jama'a don kana son ka zama makaskanci a cikin jama'a to ka zama marowaci baka da kima komin arzikinka komin mulkin wani ya ce wa inni ra'aytul bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil yace na garowa tana kaskantar da mai ita sai na daraja kaina na karrama kaina na dinga yin kyauta domin kada a ce mini marwaci to shi yasa shi kyauta ko don kar a zage ka zaka iya yi sadaka ne dole ya zama fi sabilillahi don samun lada amma zaka iya kyauta don ka kare mutuncinka domin ka kare shiga a wajen wani domin ka bashi kadan ya baka mai yawa domin kada mutane su zage ka su ce kai marwaci shi yasa malamai suka ce ita kyauta ba a sharɗanta mata ikhlasi ba dole sai kai don Allah ba wani ya baka ne ka bashi zaka ba wani don tsoron sharrin sa kar ya cutar da kai zaka bayar domin kar a zage ka amma da zaka hada da ikhlasi ka bayar don Allah to da kuma sai ka samu lada bayan kare mutunci wasu sun so sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ya basu suka sake zuwa suka tambaya ya basu sai sabon manzala suna suka ce ya rasulullahi zirin wayannan ban banzan ma a ce kana ba su kyauta sai ce aradu an yi yubakhiluni fala duni bakhila na bayar ne don su ce mini marowaci in ban ba su ba ce ba za su same ni marowaci ba ni ba marowaci ba saboda rowa mummunan ɗabi'a ce to shi sa shekul Sami ya ke cewa ko don kar a zage ka ka bayar don ka kare mutuncinka amma sadaka ita ne wanda ake yin tafi lillahi shi yasa ita zaka ba wanda kake so da wanda baka so ba sai ka san mutum zaka bashi ba domin manufar ka shine lada a wajen Allah subhanahu wataala to ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa kar mu yadda da rudi shedan da yake tsoratar da mu cewa wai za mu talauce in mun yi sadaka ko za mu talauce in mun ba da dukiyar mu fi sabilillah ko in mun yi kyauta sai mutum ya rike ya kibarwa wallahi wannan ruɗin shaidan ne kuma shaidan ka san ba yadda za a yi so ka da alkhairi tunda ubangiji ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi maki ka tanadi makamai na yaki da shi Allah ya ce makiyin ka ne taya za a yi shaytan ya gaya maka abu kuma ka yadda ka bi ai shaytan kan in yace kai gabar to kai yamma in yace kai yamma kuma ka da kai gabar don ba zai taba umurtan ka da kikkiawan aiki ba wa khalifin nafsa والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك نزح فاتهم فلا تؤي منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم karka biyo son zuciyanka karka biyo shaidan in shaidan maka nasiha ka tunci nasiha akwai matsala a cikin ta karka yadda kai ka san makircin shaidan ka san makircin son zuciya ta za ka masa to da ka shi yasa ubangiji ta ala yake faɗakar da mu yana cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaidan yana tsoratar da ku da talauci ya'idukum anan yukhawifukum yana tsoratar da ku da talauci cewa kar ku ba kar ku ba to ka san ko irin alƙawarin shaidan rudin ka yake idan ka biye wa shaidan to kai asara duniya da lahira a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min da faqad khasira khusrana mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura duk wanda ya rike shaytan ya riki shaidan a matsayin shine majibincin al'amuransa shine abokinsa shine masoyinsa ba Allah ba subhanahu wataala wannan yayi asara asara wanda take mabayyane shaidan yana musu alkawari yace rayuwa tana da tsawo ba za ka mutu da wuri ba yana sa ka buri yace ai za ka samu abun da kake so a duniya idan baka bayar din ba ai za ka tara za ka gina gida za ka sai mota kala kaza za ka ɗinka riga iri kaza za ka zama kaza za ka yi kamfani za ka zama mai kadara kaza za a ji ka a duniya a ce kai ne mai kaza da mai kaza sannan kuma ya ce maka ai za ka daɗe a duniya yanzu in ka bari ya ƙare ai wahala za ka sha wannan ruɗi ne na shaidan ubangiji ta'ala ce ba komi shaidan yake wa mutane alƙawari ba face ruɗi to ka yi da ruɗin shaidan Allah ta'ala ce wa ya'muruhum bil fasha shaidan yana umurtan su da alfasha anan ruwa ake nufi da alfasha ka duba alfasha ruwa aka ce mata alfasha alfasha mummunan abu kenan abun da ya kai matuƙa wajen muni ne ake ce masa alfasha shi sa zina ake ce mata alfasha wala taqrabu zina innahu huka fahishatan wasa sa'a sabila saboda munin zina sai aka ce masa alfasha to ka duba ruwa ita ma saboda muninta sai aka ce mata alfasha ne da aka ce na umurtanka da rowa da munanan ayyuka da ayyuka na haramu wannan dalili na cewa ita rowa mummunan abu ne wanda bai kamata mutum ya siffantu da ita ba ya kamata in kana da rigo duniya da lahira ya zama kai ba marowaci ba ubangiji ta ala ce wa man yuka shuha nafsihi fa ka humul muflihun duk wanda aka tsare shi daga rowan kansa ya zama ba marowaci bane to waɗannan sune masu samun rigo duniya da lahira shi yasa ubangiji ta ala ya bi ansarawa lokacin da sahabban makka suka ƙauro suka dawo madina ai ba su da komai sun bar dukiyoyinsu da iyalansu da komai suka kauro suka dawo garin madina har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga hada yan uwantaka tsakaninsu wane wane na hada ko dan uwanka ne ka je ka taimake shi wane kai ma haka ana hada mutumin makka da mutumin madina domin su taimaki juna amma bayan Allah nan ba su yi kiyashi ba wani ma zai raba dukiyarsa biyu ya ce na baka rabi wani ma ya ce zabi matan da kake so cikin mata na zan sake ka aura haka sa'ad bin rabi yayi wa ainihin Abdurrahman bin Auf yace na raba dukiyata biyu ka daure ni ga mata na biyu ka zabi wacce kake so dan sake ta in ta gama idda ka aura amma da yake shi dan kasuwa ne ya san harkar neman kuɗi sai ce barakallahu daka fi ahlika wa malika walakin dullani ala su yace Allah ya wa dukiyanka da iyalanka albarka ka nuna mini hanyar kasuwa ka nuna masa suki kwaikwa'an kwaikwa'an yaje kama kasuwanci har ya samu kuɗi yana sai da cukui bushashshen wato nono na raƙumi yake sayarwa amma har ya samu kuɗi wata ne zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da turare irin na angwaye bai ce komai ba manzon Allah ya gane ya angwance ne yace Abdurrahman ka angwance ne yace i eh. yace to aulin walau bishati kai walima koda da akuya ne kaga a cewa mutum ko dan akuya ka yanka ai mai kuɗi ne kenan inda talaka ne ya ce kai walima koda da dibino ne so da haka har ya samu arziki to haka sabon manzon Allah suka dinga taimakawa juna lokacin da aka yi ghazwatu bani nadir aka je aka tada su daga inda suke aka kwaso dukiya aka zo ana riba ganima galibi abu muba muhajirun aka ba ba ba ansarawa sai yan kadan wanda suke tsananin talauci amma duk da haka su ansarawa suka ce rabon su a ba muhajirun ba su ji komai a zuciyarsu ba ba su ji cewa wayannan mutane su zo sun mamaye musu garin su sun mamaye musu gidajensu kuma dan ganiman ma da za a basu sun zo sun mamaye ta an basu ita ba su ji komai ba shi yasa ubangiji ta ya bi sai ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihi yuhibbuna an yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka zauna a garin Madina kafin muhajirun kuma suka yi imani tun kafin muhajirun su zo garin madina waɗannan mutanen suna fifita ‘yan uwansu a kansu wato abinda aka ba su na ganima ma sun fi son ‘yan uwansu su karba, a kan a ce su ne suka karɓe shi ubangiji subhanahu ta'ala ce dukkan wanda ya tsare kansa daga rowa daga ƙwamro waɗannan su ne masu samun rabo a duniya da lahira saboda haka karka yadda ka zama marowaci idan ka zama marowaci to ka zama mutum mara kima marar daraja a cikin mutane ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul ya yace wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku ciyar fi sabilillah shi yafi muku alkhairi dukkan wanda aka kiyaye shi daga rowa waɗannan su ne marabbanta hadisi ya inganta a cikin sunan na nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajma'u Allah fi qalbi imri'in muslimin al-iman billahi wa shuhha jami'an ubangiji ta'ala baya hadawa a zuciyar mutum musulmi imani da Allah da ruwa gaba ɗaya a ce sun hadu. a'a in dai akwai imani babu ruwa, in akwai ruwa kuma to zaka samu babu imani to sai ka auna kanka in akwai ruwa a zuciyanka to imaninka mai rauni ne kai maza maza ka kori ruwan domin ka samu imani tacece in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Amr ibn al-As yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mimbari. Ya ce yace wa washuha fa inna shuha fa inna ma halaka man kana qablakum bishuhi amarahum bil bukli fa bakhilu wa bil qadi'ati fa kadau wa bil fujuri fa fajaru hadisin Abu Dawud ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku da rowa domin rowa shi ya halakar da waɗanda suke kafin ya umurce su da rowa suka yi rowa tun daga kana dan makewa kana kudayin abun kana makewa har ka zama marwaci ya umurce su da yanke zumunci suka yanke to idan baka bawa yan uwanka baka taimakon su ina maganar zumunci ai babu zumunci dan baka da wani wani amfani a wurin su sai kaga zumuncin ya yanke su ba su zo wurin ka ba dan sun zo ma ba wani ba wani fa'ida kai ma baka je wurin su ba domin baraka iya ba su ba kana ganin kaman za su roke ka in sun zo wurin ka ma kana ta koransu kana ganin za su nemi abun hannunka so da aka rowa shi ne mai yanke zumunci sannan ya umurce su da fajirci suka zama fajirai saboda haka rowa ai mummunan abu ne wanda yake daukan mutum ya mai da shi mutumin banza ubangiji ta'ala ce wallahu ya ya'idukum magfiratan to Allah yana muku alƙawarin gafara in kun tuba kun koma zuwa ga Allah ba shedan ya tsoratar da ku da talauci ba har da kun yi niyan ba za ku bayar ba yanzu kuma kun yadda za ku bayar to wannan niyyar naku da kuka yi din na za ku yi rowa ubangiji ta ala gafarta muku kuma zai gafarta muku ku gaba ɗaya idan kuna yin kyauta kuna yin alheri sannan ubangiji ta'ala yana muku alƙawari da falala wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan falalan kuma shine arziki maimakon rowa da kuka yi hakuri ba ku yi rowan ba kuna ganin da kamar rowan zai sa arzikin ku ya kare to idan ka ba din Allah maka alƙawarin zai ninka maka duk abin da ka bayar ubangiji subhanahu wataala ninka maka zai zai baka ninkin ba ninki ne ba wai iya abun da ka ba za a mayar maka ba manzala su ma yace ma min yawmin yusbihu al fihi illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma adi mufiqan khalafan wa yaqulu al allahumma adi mumsikan talafan kowace rana akwai malaku biyu in gari ya waye dai yana cewa Allah ya mai Allah mai bayar wannan ka bashi mamayi wato ka kara masa arziki ka sawa arzikin albarka wanda yake rikewa kuma ubangiji ta ka halakar masa da dukiyarsa to kaga za ka so a ce mala'ikan da ke addu'a Allah ya sa dukiyarka albarka shi ne yake maka addu'a ba wanda yake cewa Allah ya halakar da dukiyar ba a cikin suratu saba ubangiji ta ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa a wa huwa duk abin da ka ciyar wani abu Allah zai mayar maka Allah mawadaci ne ba abin da zai da abin da ka ba so da haka kana bayarwa yana baka kana bayarwa yana baka kuma ubangiji ta shi ne fiyayyen mai azurtawa ba mai azurtawa sai Allah shedan da yake tsoratar da kai da talauci Allah ne mai ba da arziki kuma shi yace ka bayar kuma ya baka ba da wayonka ba ba da dabaran ka ba sannan yace ka bayar me yasa zaka ji tsoron bayarwa wanda ya baka ne yace ka bayar sai sake baka wani amma ta ki bayarwa fa wallahi ko dukiyan akwai ta ba zaka ji dadin ta ba zaka sha wahala kuma baka da kima baka da mutunci a cikin jama'a sai Allah ta'ala ya ce yu'til hikmata man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن ولكن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار بنجد تعالى يؤتي الحكمة من يشاء Allah yana ba da ilimi mai amfani ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata duk wanda aka ba shi ilimi mai amfani faqad utiya khairan katira kai wannan an ba shi alheri mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wa'azantuwa sai masu hankali anan ubangiji ta'ala yana gaya mana falalan ilimi amma abin da ake nufi da hikima shine al-ilmun nafi' al-mu'addi lil amal ilimi mai amfani wanda yake kaiwa zuwa ga aiki duk ilimin da ba a aiki da shi to wannan ilimi mara amfani mutum ya nemi tsari da wannan ilimi ilimin da ake aiki da shi shine ilimi mai amfani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana roƙon irin wannan ilimin kamar yadda hadisi ya tabbata daga ummu salma tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallan asubahi in ya sallame ina cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah ina neman ka ka bani ilimi mai amfani kake na akwai ilmun ghairu nafi ilimin da zai sa ka kwadayi ilimin da zai zama na neman duniya ne ba na lahira ba ilimin da ba a aiki da shi to manzon sama sai ce ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da kuma arziki mai na halal shine tayyiban arziki mai daɗi na halal wa amalan mutaqabbala da kuma aiki wanda yake abun karba wannan abubuwa guda uku ka same su me kake nema a duniya ilimi mai amfani arziki wanda yake na halal sannan aiki kuma na ibada da za a karba shikenan addinin ka yayi kyau kuma duniyar ka ma ta kyau an hada maka duniya da lahira gaba daya ma asanad dina wad dunya idza ijtama'a wa aqbaha al-kufra wal iflasa rajul sai ya zama abun abun kyau ga ilimi mai amfani ga arziki ga kuma ibada kuma ibadan wanda Allah ta'ala yake karba shikenan ka samu rabo duniya da lahira wannan addu'an haka manzala sama yake yin ta kullun idan ya sallame daga wato ainihin sallan asuba hadisin ibnu majah kuma ingantaccen hadisi ne a wani hadisin da jabir bin abdullah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa salullaha ilman nafi'an wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa ku roki Allah ta'ala ya ba ku ilimi mai amfani ku nemi tsarin Allah daga ilimi mara amfani shi ma hadisi ne ingantacce na ibnu majah da haka ilimi idan bai da ba a aiki da shi bai da wani amfani bai da amfani mal ilmu illa al amalu bihi ba kuma bane ilimi face ai aiki da shi kuma imam amai yana cewa al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal ilimi yana shela ai aiki da shi in ka amsa masa sai ilimin ya zauna idan baka amsa ba kuma ilimin tafiya zai sai dai barka da karatu amma ba da ilimi ba karatu mara amfani amma in kana son yayi amfani ka ji tsoron Allah kai aiki da kai aiki da ilimin ka domin duk malamin da ba aiki da ilimin sa kamar mutum ne yana kunna kamar fitila ne tana haskaka mutane tana kona kanta so da haka kaza a amfana da shi amma shi kuma kona kansa yake kasiraju zai lin-nasi wa yuhriqu nafsahu so da haka kana haskaka mutane amma kuma kana kona me kana kona kanka kuma ya zo a hadisin Abu Huraira farkon waɗanda za a sa a cikin wutar jahannama sune waɗanda ba sa aiki da iliminsu. su wanda iliminsu bai zama hikima ba sune farko a wani mantu sa'aru bihim so da haka za a dama ya karantar da ilimin durriya ne ba don Allah ba shikenan sai a je a sa shi a wutar jahannama sai wayanda yake wa wa'azi sai su hango shi su ce ah gawar malam, ya zo a hadisi ingantacce sai su ce gawar malam ya muka ganka a wuta ba kai ne kake cewa mu yi kaza mu yi kaza ba mu bar kaza mu bar kaza ba sai ce i eh, na ce ku yin amma ni ban yi ba na ce ku bari amma ni ban bari ba sau da haka duk abin da mutum yake fada in ba aiki yake da shi ba yana jawo kansa masifa ne kawai saboda haka a tamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun ya alladhina amanu lima na ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun Mutum yana karawa kansa wato ainihin azabar Allah ne wa alimun bi ilmihi lam amalan, mu'azzabun min qabli ubadil wasan za a zartar da shi tun kafin a zartar da masu bautan gumaka saboda shi ya bata ne ala ilmin ya zama kamar bai hude ya san gaskiya sannan kuma ya take ta baya ainihin wato binta kal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli lakastaqim in ba za ka yi ba me yasa za ka ce zaka ce wani aya aya ayyuhar rajul muallim ghayrahu halla li nafsika kana dhat ta'lim tasifu ad-dawa'a lil istiqami wa dhana kayma yasihha bihi wa anta saqim fabda bi nafsika wanhaha an ghayha fa idha intahat anhu wa anta hakim min dhaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada bil ilmi minka wa yanfa'u at-ta'lim mudhi'un li amri allahi qad ghashsha nafsahu muhinun laha an la yuhab wa yukramu وتطم ما هذا بأنك أعرف كذبت يقينا في الذي أنت تطم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى فأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عظم متنا قارا وكنسا wato azabar Allah ne saboda haka in an ce hikima shine ilimi mai amfani ubangiji ta ala ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka bashi ilimi mai amfani wallahi an bashi alheri mai yawa babu wani abu ma sama da wannan in ba imaninka da Allah subhanahu wataala musulunci kawai shine sama yake sama da ilimi na addinin musulunci mai amfani duk abin da za a baka a bayan sa ne kamar yadda ibnu qabil ya manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin bukari da muslim yace la hasada illa fitnatayn rajulun atahu Allahu malan fasalladahu ala halakatihi fil haqq babu ghibda sai abubuwa guda biyu wato ghibda shine kace ina ni ma wani ne ina na zama wa ina ma a ce na zama wani to karka karka ce ina ma a ce ni ma ina zama ina da sarauta ko ina da mulki kaza ko ina da ilimi irin na wani ko kuma ina da kuɗi irin na wani a'a ka duba ilimin tukun wani iri ne sannan kudin kuma wani iri ne kafin kai burin irinsa sai ce na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya sai Allah ya sallada shi wajen ciyar da dukiyan ko halakar da ita akan gaskiya wato yana sada zumunci da kudinsa yana yin kyauta yana yin sadaka yana kula da iyalansa yana kula da fakirai yana bayarwa fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah irin waɗannan yan kaɗan ne a duniya in ka ga mutum da kuɗi yana bayarwa fi sabilillahi to akwai alama alkhairi tare da shi kuma wannan zai zama karama ma a wannan zamani domin masu kuɗin suna da yawa kuma ba sa iya cewa fi sabilillahi to idan ka ga mai kuɗi irin wannan mai alheri sai kai burin ina ni ina ni ma ina ma ni ma in samu kuɗi irin da wani kaga irin nasa na akwai alkhairi a tare da shi amma don wani ya tara kuɗi baya bayarwa baya ciyarwa fi sabila kila barna ma yake yi to karka yadda ka ce ina ma in samu kuɗi irin wani domin wasu sun faɗa na karuna suka ce ina ma a ce wa muna da kuɗi irin na karuna amma da Allah ta'ala ya zo ya sa ƙasa ta dulmuya da shi ta nitse da shi ai daga baya sun yi me sun yi nadama ma wannan burin da suka yi saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana ba da falala ne ga dukiya idan ana aiki da ita a addini in kana bin yanda ubangiji ta'ala ya ce to wanda yake bi saboda Allah yake bada dukiyar fi sabilillahi ce za ka yi burin ina ma a ce kana da irin wannan dukiyar sannan na biyu wa rajulun ata Allahu hikmatan yaqdi biha wa yu'allimuha da mutumin da Allah ya bashi ilimi yana aiki da ilimin kuma yana koyar da ilimin to irin wannan zaka ce ina ma ina da ilimi irin nawa ne Allah ya sa in samu ilimi irin nawa ne saboda yana aiki da ilimin kuma yana karantar da ilimi. to kaga sai idan mutum yana da ilimi ba aiki da ilimin sa ba za ka yi burin ilimin sa yana da ilimi ba ya karantar da ilimin ba za ka yi burin irin wannan ilimin ba don amfanin sa kaɗan ne in ma yana da shi saboda haka ka yi burin ilimi mai amfani wanda ake aiki da shi kuma wanda wato ainihin ake karantar da shi sannan da ubangiji ta'ala ya ce faqad utiya khairan katira duk wanda aka ba bashi ilimi an bashi alkhairi mai yawa to wannan shi yake nuna maka abun duniya ba wani abu ne. a sai ne mai amfani shi ne wani abu shi sa malamai suka ce ubangiji ta'ala ya ambaci abun duniya yace mata'ul kalil kun mata'ul duniya kalilun ka gaya musu abun duniya ɗan kaɗan ne wato arziki na duniya ko kuɗi ko mulki ko wani jin daɗi shi dan kaɗan ne amma kuma da aka zo maganar ilimi kuma mai amfani sai aka ce alheri ne mai yawa shi yasa malamai suka ce man udiya al-ilma wal qur'ana yanbaghi an ya'rifa nafsahu wa la yatawafa ali hali dunya li ajali duniya. yace duk wanda aka bashi ilimi da alqur'ani mutumin da aka bashi ilimi da alqur'ani sauka ga waɗanda suke da abin duniya domin abin da Allah ta'ala ya bashi imansa ya fi abin da wato yake hannu domin shi abin duniya ubangiji ta'ala cewa ya kulma ta'ul duniya qalilun abin duniya dan kaɗan ne amma shi kuma ilimi Allah ta'ala ya ce wa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan katira an bashi duk wanda aka ba ilimi an bashi alkhairi wato ainihin miliyan العلم فيه جلالة ومهابة العلم أنفع من كنوز الجوهر تفنى الكنوز على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقيا في العصر ilimi yana da ɗaukaka yana da daraja ilimi ya fi kuɗi domin kuɗi suna ƙarewa ilimi kuma baya ƙarewa kuɗi kana tsoron bayarwa domin kar ya ƙare ilimi kuma ba ka tsoron ba da shi don ka san ko ka bayar da zai ƙare ba to so da haka babu abin nan rashin sani kiman ilimi ne mai ilimi yana kaskantar da kansa wajen masu mulki da masu kuɗi rashin sani kiman abin da yake dauke da shi ne kuma wannan din ne zai lalata wato darajarsa da darajar ilimin da yake dauke da shi gaba ɗaya durjani yana cewa walau anna alal ilmi sanu sanahu walau azzamuhu fi nufusi da fahana ولكن أهانوه فهان ودنسوا مهياه بالأطماء حتى تجحما Ba zan yi wa وما يتذكر إلا Babu mai karfan wa'azi sai ma'abota hankali waɗanda suke da zurfin tunani su ne suke wa'azantuwa wadaka dukkan wanda baya karban wa'azi sai tuhumi kansa anya ko hankalinsa cikakke ne sai Allah ta'ala yake wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa inna Allah وما للظالمين من أنصار الأبصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئات والله بما تعملون خبير ubangiji ta'ala yace wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abinda kuka ciyar na wani ciyarwa fi sabilillahi aw nazartum min nazari ko kuka wani bakance kuka dauka Allah alƙawari za ku wata ibada in buƙatar ku ta biya kuma kuka yi wannan ibadan fa inna Allah ya'lamu ubangiji ta'ala ya san wannan abin da kuka ciyar din da bakancen da kuka yi wato ainihin bakancensa ko kuma kuka aiwatar da shi wa ma li zalimin min ansar azzalimai ba su da wasu masu taimaka musu wanda za su hana ubangiji ta'ala ya azabtar da su anan ubangiji ta'ala yana gaya mana dukkan abin da kace rafi sabilillahi ubangiji subhanahu wataala ya sani sannan kuma zai saka maka da kyakkyawan sakamako akan wannan ciyarwar da kai fi sabilillahi haka nan idan kai bakance wato shine alwashi shine ka dauka ubangiji subhanahu wataala alqawarin cewa idan ya biya maka wata bukatar ka za ka yi masa ibada kaza ko za ka masa azumi guda uku ko goma ko kuma za ka ainihin yi sallah raka'a kaza ko za ka karanta qur'ani kaza ko za ka yi umra ko aikin haji ka alakanta wata biyar bukatanka da wata ibada wanda in ta biya za ka yi wannan ko in Allah ya baka wata mata da kake nema ko kuma wani arziki da kake nema ko wata harka da kake nema ko in ka ci jarabawa ko makamancin wannan to idan har ka cika wannan alƙawarin ubangiji subhanahu wataala ya sani kuma zai baka lada a bisa wannan cika alƙawarin da kai kamar yadda Allah ta'ala ke cewa yuquna bin nazari wa yaqafuna yawman kana sharruhu mustatira wato su bayin Allah na gari suna cika alƙawari suna cika bakancin su in sun yi domin suna tsoron wata rana wanda azabanta mai yaduwa ce ita ce ranar alkiyama hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an yuti Allah fa yuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fa la ya'si dukkan wanda ya bakance zai wa Allah biyayya yayi wa Allah da wanda ya bakance wato zai saba wa Allah ta'ala kada ya saba wa Allah idan abun alkhairi ne ka dau alƙawarin za ka yi in buƙatar ka ta biya in Allah ya amsa maka addu'arka to kai wannan abun alkhairi wannan yana da kyau kuma abun a maka ne amma idan wani abu ne na sabon Allah to ba a yadda ka saba wa Allah subhanahu so da haka ko da ka ta biya ba a daka yi wannan wato ainihin sabon Allah ba domin ba a saba wa Allah subhanahu ya tsaya a matsayin ibada ko wani abu da ake neman wato yardansa da shi shi wannan bakance wato cika shi mustahabbi cika shi wajibi ne kuma abu ne mai kyau amma yinsa kuma ba abu ne mai kyau ba wato kace ya Allah in ka biya min bukata na kaza zan yi azumi goma ko zan yi azumi uku ko zan yi raka'a goma cikin dare ko zan ciyar da dukiya ta kaza ko zan je umra ko aikin haji wata mata kake nema ko wata harka kake nema ko wani aiki kake nema to kai wannan abu baya halatta a shari'a musulunci a bisa zance mafi inganci amma idan kayi kuma dole ka ne ka cika wannan alƙawari in baka cika ba ubangiji ta Allah zai kama ka sai dai idan sabon Allah ne kace za ka yi to wannan kuma ba a yi da ka saba wa Allah subhanahu wataala dalili akan cewa baya halatta Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu kamar da ya tabbata a hadisin Bukhari yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin nazari wa qala innahu la yaruddu shay'an ولكنه يستخرج به من البخيل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai bakance ka alakanta wata bukatanka da wata ibada cewa za ka yi wa kai wa Allah alƙawarin wani abu na ibada in ya biya maka bukata manzo Allah sa sama yace babu Abdullahi bin Umar yace manzo Allah ya hana sannan kuma ya yace innahu la yaruddu shay'an ba iya mai da komai abinda Allah ya kaddara maka nan zaka same shi in bai kaddara ba ba za ka same shi ba ko da ka yi wa Allah alƙawari so da haka idan ka yi in ba wai a'a Allah zai biya maka bukatan ka don ba kancin ka ba don ba wani abu da za ka rarrashi Allah da shi ko ta ibada in ka yi kanka kai wa so da haka manzon sama ya ce marowaci shine yake yin bakanci wato ba za ka yi wa Allah ibada ba har sai ya biya maka bukatan ka ta duniya kaga ya kamata a ce kullun cikin ibada kake kana ta addu'o'inka idan Allah ya amsa maka shikenan bukatan ka sai ta biya to amma sai ka ce ya Allah idan ka biya min bukata na kaza na yi alƙawari zan maka azumi ko zan maka sallah ko zan yi kaza kaga wannan kaman kenan in bai biya maka ba za ka yi ba kaga kai marowaci ne ke to shi yasa shari'a musulunci sai ta hana a hadisin muslim manzala kuma ya ce annazaru la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhiruhu wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil shi ba kancin nan baya gabatar da wani abu ko jinkirta wani abu in kai ba kance bare sa a baka wani abu wanda Allah bai kaddara shi in baka yi ba kuma bai zai hana a baka wannan abu ba sai dai marwaci shine wanda yake yi wato ainihin ba kance saboda haka ba kance ba abu ne mai kyau ba mutum ya nisance shi amma in ka yi shi kuma wajibi ne ka cika wannan alkawarin ubangiji ta'ala ya ce wa malil zalimina min ansar waɗanda suke azzalumai waɗanda suke hana zakka ko suke yin rowa ba su da mai taimakon su ranar alkiyama wanda zai hana ubangiji ta'ala ya azabtar da su babu wani wanda zai tsamar da su daga azabar Allah idan Allah ta'ala ya sauke musu wato ainihin azabarsa sai Allah ta'ala ya ce وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون والله بما تعملون خبير ubangiji subhanahu wataala ya ce in tubdu sadaqati idan kun bayyana sadakan da kuke bayarwa fa ni'mahi madalla da ita ko a bayyane kai inda tsakani da Allah kai ma da Allah da wannan sadaka wa in tukuha idan kuka koye sadaka wa tutuha al-fuqara kuka ba miskine a koye ba wanda ya sani sai kai sai shi fa huwa khairu lakum to shi fi muku alkhairi shi fi muku alkhairi wato sadaka ka ba ita a koye shi fi akan ka ba ita a sarari wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum idan kuna yin sadaka Allah zai kankare muku zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin abinda kuke aikatawa ne idan kai don Allah ma Allah ya sani in ba don Allah kai ba ma ubangiji subhanahu wataala ya sani to anan Allah ta'ala yana nuna mana muhimmancin sadaka da kuma muhimmancin sadakan boye wato kai sadaka a boye yafi muhimmanci akan kai kai ta bayyane amma kowanne kuma alkhairi ne saboda haka abin da ake bukata duka nau'i biyun kai amma ya zama koyewan yafi akan me akan bayyanawa don ubangiji ta ala ce wallazina sabaru fi ghawati rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubata dukkan wanda suke ciyar da dukiyansu a bayyane da kuma a boye ubangiji ta ala musu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama saboda haka ka boye amma malamai suka ce sadakan da ake koyewa ita ce sadaka ta nafila amma banda zakka zance mafi inganci zakka ana son a yi ta a bayyane don ita riya ba zai shige ta ba kuma idan ba ka yin ta a bayyane za a zage ka a ce ba ka cirewa don abu ne na wajibi kamar sallar farilla ne ka ka zo ka yi ta a masallaci yafi akan ka yi ta kai kadai a gida saboda ba wani magana riya abu ne wanda dole ne ka yi shi amma sallar nafila kuma ka yi a gida yafi akan ka zo ka yi cikin jama'a in dai ba sallar nafila ta wata ramadana bane kiyamu kiyamu ramadan wato tarawih da tahajji to shi yasa nan ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa in dai sadaka ne ta nafila to ka yi ta abu yafi daraja akan ka bayyana amma zakka idan kan zo ka ta a bayyane domin bayan Allah su shaida cewa kana fidda haƙƙin Allah a cikin dukiyarka sadaka idan ka yi ta a boye ta fi nisanta da gariya wato zai zama kenan don Allah kake ran da kai a bayyane ma tun da kana yi a boye to ka san a zuciyanka cewa don Allah kake yi amma wani lokacin akan bayyana sadakan saboda wata maslaha idan bayarwanka zai sa wani ya bayar kama ana neman taimako ne na ginin masallaci ko wani miskini za a masa aiki za a masa tiyata bayi da kuɗi ko bayi da abinci a gidansa idan ka bayar a bayyane za ka ƙarfafa wani ma ya bayar kai in kuma ba za ka iya bayarwa duka ba to ka bayar a bayyane ya fi akan ka bayar a boye saboda akwai maslaha a ciki so da ka duk neman taimakon da in ka bayar a bayyane zai zaburar da wani ma ya bayar to ka bayar a bayyane ya fi akan ka boye amma in ba wannan maslahan ba to ka bara a shi fi alkhairi akan ka bayyana to ubangiji ta'ala yana nuna mana bayyana sadaka ma ba ya bata ka bane in dai a zuciyanka tsakani da Allah kake yace fani immahi ma dalla da wannan sadaka amma idan ka boye ka ba fakirai kuma hakan din shi yafi alkhairi matikar bayyana wannan ka ba shi yafi zama maslaha ba hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda bakwai sab'atun Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane guda bakwai Allah ta'ala yana sa su a inuwa ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa yace imamun adilun shugaba adali wanda yana da daman yayi zalunci amma sai bai yi zaluncin ba wannan samun daman kai zalunci baka yi ba wannan abun ayi ba baka ne kaga wanda bai samu dama ba kan dama kuma wanda ya ba masa zaya ce ba azzalumi bane su dama bai samu daman yayi zaluncin ba to amma dai ba za a rubuta masa alhakin yayi zaluncin ba amma wanda ya samu daman yi bai yi ba to shine abun a yaba masa mutum Allah ya bashi shugabanci a ce adalci yayi Ina cikin inuwan al'arshi sannan da shabun na shafi ibadatillah matashi da ya tashi wajen bautan Allah shi tun da ya taso yaron kirki ne ibada yake yana nisantar sabon Allah to shi ma ranar alkiyama bai zai sha wahala ba Ina cikin inuwan al'arshi inuwan da ya fi kowace irin inuwa ta duniya sannan na uku da rajulani tahabba fillahi Ishtama, alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka so juna don Allah suka hadu don Allah kuma suka rabu don Allah haduwan su Allah ne ya hada su da suka rabu ma tsakani da Allah suka rabu to wadannan suna cikin inuwa al'arshi ranan da babu wata inuwa sai ita sannan kuma wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat ainahu mutumin da ya tina Allah shi kadai idon sai kama kuka ya dinga zubar da hawaye saboda ya tina da ubangiji ta'ala ko ya ambaci Allah ya tina Allah ya ce ko ya tina girman Allah subhanahu wataala ya kama kuka shi ma yana cikin al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita sannan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid Wai idza da minhu ya'udu ilayhi da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci in ya fita masallacin ma zai sake dawa duk sallolinsa da jami'i a masallaci ina zama yi karatu alqur'ani ina zama yi zikirin Allah to shi ma Allah zai masa gata ranar kiyama bai zai sha rana ba bai zai sha wahala ba ina cikin inuwan wato ainihin al'arshi sannan da kuma wa rajulun da akum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu da mutumin da mata kikkiawa ta kira shi wanda take da matsayi don yayi lalata da ita yace ali ina tsoron Allah ba zan yi ba to shi ma wannan yana da daraja ranar alkiyama sannan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da ya sadaka da hannunsa na hagu ya koyi sadakan nan har hannu da sadaka da hannunsa na dama ya koyi sadakan har hannunsa na hagu ma bai san menene ya bayar ba wato koyewa ke lokacin da aka zo yakin tabuka sai na umar ya kawo dukiyansa manzala sun ya ce masa me ka bar wa iyalin kai ce na bar musu rabin dukiya ta sai suka ce sai na abubakar sai ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya a ɓoye a ɓoye wanda kusan hannun hagun ɗinsa ma hannun damansa yana ɓoye wa hannun hagun ɗinsa dukiya hagun ɗinsa ma bai san me daman ta bayar ba manzala sun ya ce me ka bar wa iyalin kai ce na bar musu Allah da manzonsa ga dukiyan gaba ɗaya kawo amma kuma ɓoyewa yake baya son a gani manzo Allah ya tambaye shi yace Allah da manzon su na bar maka. wato bai bar komai ba daga lokacin sai na mare yace wallahi Abubakar baran sake gasa da kai duk lokacin da zai gasa da kai kan wasu ayyuka na alkhairi sai ka ni to ya kamata mutum ya jarraba ya dinga bayarwa a sirrance domin ya koya masa ikhlasi Haka ne zai koya maka ikhlasi sannan na hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi da isnadi hasan manzala suma yace sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla wato sadaka na sirri tana bishe fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala idan kana sadaka a sirrance Allah bai zai fushi da kai ba shine ma'anar wannan idan al'umma suna sadaka a sirrance Allah bai zai fushi da su ya dora musu wato ainihin bada'i ba saboda haka a dinga boye sadaka idan an boye ta haka shefi alkhairi kuma sadaka tana sa zunuban mutum akan kare masa su shi yasa ubangiji ta'ala ce wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum idan kuna yin sadaka Allah subhanahu wataala zai yafe muku zunubanku zai dauke muku bala'i sannan haka nan kuma yin sadaka magani ne na cututtuka dawo marbakum bis sadaqat haka yazo a hadisi ku yi wa marasa lafiyan ku magani da yin sadaka idan kana da mara lafiya irin yakici yakici ne wannan ka dinga ba da sadaka da niyan ubangiji ta'ala ya bashi lafiya sai Allah ya bashi lafiya so da haka sadaka abu ne mai kyau abu ne wanda ainihin yake farlanta rai zaka ji wani walwala da jin daɗi a zuciyanka zai sa maka nishaɗi musamman idan ka yi ta tsakaninka da Allah a sirrance kuma ko da a bayyane kai ma kana da lada ballantana idan ka yi a sirrance sai Allah ta'ala ya ce laisa alayka hudahu laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Ubangiji ta lace laisa alaika hudahum ba kai shiriyansu bai zama wajibi akan ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato kafurai mushrikai ba dora maka wajibi cewa sai sun shirya ba kai aikin ka shine wa'azi da isar da sako idan har sun karbi wannan shiriyan falillahi alhamdu haka ake so in ba su karba ma ba za su cutar da kai ba kai ne wanda kake wato isar da sako ubangiji ta'ala kuma shine mai cusa imani sa alayka hudahum shiriyan su bai zama wajibi akan ka ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne kai da awani ta wajaba akan ka amma karban shiriyan kuma yana hannun Allah wama tunfiqu min khairi duk abin da kuke ciyarwa na alkhairi fa li anfusikum amfanin zai dawo akan ku ne Allah subhanahu ta'ala. ba zai amfana da sadakar da ka bar ba lan yanala Allah duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato Allah ta'ala ba zai amfana da dabbar da ka yanka don sadaka ba ko don ko hadaya ba a Allah yana buƙatar ikhlasin ka da tsoron Allah ka sai abun ya amfane ka so da haka duk abun da kuka ciyar na alkhairi to amfani yana komawa kanku ne wama wama tunfiquna illa waje illa. ba kwa ciyarwa face neman yardan Allah mana in zaka ciyar ka ciyar tsakaninka da Allah idan kai mu'mini ka bayar fi sabilillahi ubangiji ta'ala zai baka lada wa ma tunfiqu min khairi duk abin da kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum za a cika muku ladan abin da kuka ciyar din wa antum la tuzamun ba za a zalunce ku ba a tauye muku ladan ku wannan ayan ta sauka a lokacin da su sahabban manzo Allah ya sa ba sa son su ba wa dangin su sadaka ko kuma kyauta ba ta son su bawa dangin su wani abu suna ganin to da arna ne mushrikai ne wani ba su za a yi sai suka tambayi manzo Allah sa sama sai aka yi musu rangwame aka ce za su iya bayarwa to shine wannan ayan ta sauka laisa alayka hudahu to ai shiriya a hannun Allah take don ba su shiriya ba ai ba zai hana a basu a basu kyauta ko a ba su sadaka ba saboda haka wanda ba musulmi ma zaka iya bashi sadaka ko ka bashi kyauta a a wani hadisin sun tambayi manzo Allah sa sama da su iya kyauta wa ƴan uwansu mushrikai manzala sai kuma yace sai dai musulmi a lokacin ba a saukar da wannan ayan ba sai Allah ya saukar da laisa alayka hudahu to ai shiriya din shiriyan su ba akan ka yake ba Allah ta'ala shi ne mai shiryar da su kenan da su iya bawa ƴan uwansu kyauta wannan ayan kamar ayar mumtahana ne wato asma'u binti abi bakar ya sai na abubakar sai mahaifiyarsa ta zo mahaifiyarta ta zo a lokacin bata musulunta ba shi kenan sai take son asma'u ta taimaka mata sai ta tambayi manzo Allah sai ce ya rasulullahi ga mahaifiyana ta zo tana son idan kyautata mata yi mata zumunci wato yi mata alheri yanzu zan iya mata sai manzo Allah sai ya ce na'am sili ummaki wato ki sadar da zumuncin mahaifiyarki ki je ki mata alheri babu laifi to shine Allah ta'ala ya saukar da la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin saboda haka ubangiji ta'ala baya ana ku kyautatawa waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su fidda ku daga garuruwanku ba wato ‘yan uwanku wanda ba su yaƙe ku ba su kore ku daga makka ba babu laifi idan kun kyautata musu idan sun zo suna neman ku sadar da zumunci don ubangiji subhanahu wataala yana son masu adalci ku yi musu adalci tunda su ba su ku ba saboda haka duk kafirin da ba na harbi bane ba mai neman ya kashe ka bane sai halatta ka bashi kyauta ka bashi sadaka musamman ma in makwancinka ne ko a kasuwa ko a gida ko a makwancinka a wajen aiki babu laifi don ka masa alheri shi daga nan sahabbai kowa sai su dinga bawa sai su dinga bawa kowa da kowa fi sabilillahi har waɗanda ba musulmi ba wannan yana nuna maka me muhimmancin addinin ko kuma mahasilul islam abubuwa kyawawa na addinin musulunci har wanda ba musulmi ba ma ba a hana ka bashi kyauta ba shi yasa suke bayarwa kyauta ubangiji ta ala ce laysa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha wannan ayan ta yi kama da fadin ubangiji ta ala innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha ya rasulullahi ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ta'ala shine mai shiryar da wanda ya ga dama wannan kuma ta sauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen babban sa Abu Talib ya zo risuwa manzon Allah yana son ya lakkana masa kalmar shahada yayi kalmar shahada domin ya mutu yana musulmi manzon Allah sallallahu ya kare shi da wannan kalmar ya shiga aljanna domin ya ba manzana sa sama kariya ya kula da rayuwarsa tun yana ɗan shekara shida har ya girma har ya zama annabin Allah kuma da ya zama annabin ma ya hana kafirai su cutar da shi a garin Makka to amma Allah bai sa ya karbi musulunci ba amma da ya ba manzon Allah oki ya ba shi izini yace wallahi lam yasudu ilayka bi jam'ihim hatta wasala fi turabi dafina yace wallahi ba su isa su cutar da kai ba sai dai in na mutu ne idan na mutu kan za su iya zuwa su cuta da kai amma matukar ina raye to zan baka kariya ka je ka yi duk abinda za ka yi na da'awarka fasda bi amrika ma alaika gababatun batun wa qarra bi dhaka minka uyuna wa taita dinan qad araftu bi annahu min khairi adyan bariyati dina laula al malamatu aw kidaru masabbatin ne sam'an bi dhaka mubina yace ka je ka tsaga al'amarinka ka bayyana shi kai da'awanka ka zo da addini wanda ya fi kowane addini ba don nima ina kamar kar a zage ni a ce na bi addinin yaro ba da sai in bi addini. Wani abu shine ya hana shi musulunta to amma da ya zo musulunta manzo sama bai kyale shi ba sai dai yana lakana masa kalmar shahada ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha indallah ya kai babbana ka faɗi ilaha illallah wannan kalman zan kare ka da ita a wajen ubangiji ta'ala in dai ka faɗe ta ka cika da ita to ubangiji ta'ala ba zai ba zai azabtar da kai ba zan baka kariya zan kare ka da wannan hujja in ce ka mutu kana mai imani aljanna zaka tafi sai yi niyan zai fada akwai Abu Jahal a wajen akwai Abdullah bin Abi Umayya sai su dinga ce masa a atarkabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi daman addinin babanka ka bi addinin yaro shikenan sai yake fada Allah ya sake gaya masa ka faɗi la ilaha illallah zan maka shaida da wannan kalma zan kare ka da ita ranar alkiyama shikenan su Abuja da Abdullah bin Abi Umayya sai su ce a tarkahu a millati Abdul Muttalib yanzu ka yi daman addinin babanka Abdul Muttalib wato addinin gumaka kenan haka suka hana shi faɗan kalman a ƙarshe ya ce wa'ada ala millati abdul muttalib ya ce yana kan addinin abdul muttalib sai mutu a haka ba tare da ya imani a lokacin manzala sama ya ce wallahi la astaghfiranna laka ma la Ha'anka. Ya ce wallahi zan nema maka gafara matikar ba a hana ni ba shikenan wasu daga cikin sabai suka ce amma ma za mu nema wa iyayen gafara wanda suka mutu a kan shirka sai Allah ta'ala ko sai ya hana su gaba da ce ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين na كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم yace ba zai baya kamata ga annabin Allah da mu'minai su nema mushrikai gafara bayan ya bayyana musu cewa su ɗan wuta ne sun mutu akan kafirci shikenan aka hana manzon Allah sallallahu alaihi nema babban sa gafara wannan shi yake maka imani abu ne mai tsada kuma shi yake nuna kuma manzala su kuma ba shi yake cusa imani ba ba wani mai wa'azin da ya isa cusa maka imani imani daga Allah ne subhanahu wataala da abun a hannun manzala su ma yake wallahi da cusa babban sannan saboda son sa da yake yi amma haka ya tafi ba tare da imani amma wani yaro bai hude yana kyautata manzala su kuma sai zama bai da lafiya ba musulmi bane sai manzo Allah ya je ya gaishe shi da ya je ya gaishe shi sai manzala ya ga alaman wannan saurayin zai bar duniya ne mutuwa zai sai manzo Allah ya ce ka ce la ilaha illallah qul la ilaha illallah sai yaron nan sai kalli babansa sai babansa ya ce masa adi abul qasim ka bi baban qasim wato shine manzo Allah sama ko sai yaro sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan sai mutu kuma yana yin kalmar shahadan ya rasu sai manzo Allah sama ya juya yana murna yana cewa alhamdulillahi allazi anqadahu bi minan Nari, na gode wa Allah ta'ala da ya tsamar da shi daga wuta da sababina to kaga a sai manzo Allah yana son shiryan al'ummarsa to amma in Allah bai shiryar da mutum ba duk yanda kai bai zai karbi shirya da abun a hannunsa yake sai ya ba babban sa kila ya hana wancan bai gude duk da manzo Allah mai tausayi ne bai zai hana bai gude ba amma da za a bashi zabi da babban sa da wannan yaron wanne ya kamata da zai ce babban sa ne to abu a hannun Allah yake shi manzo Allah da awa yake ubangiji subhanahu wataala yace wa ma tunfiquna illa ibtigaa illa, ba kwa ciyarwa face don Allah duk abinda kuke ciyarwa saboda Allah kuke ciyarwa to in ko saboda Allah ne duk yanda ka ciyar ubangiji ta'ala zai baka lada a duk inda ka kai in dai tsakaninka da Allah kai kuma koda an samu kuskure shi yasa al-Qurasani Ata'ul Qurasani yake cewa idan ka ba da sadaka fi sabilillahi fama alayka ma kana min amali shi wanda ka ba din mutumin kirki ne ko mutumin banza wannan duk ba ta shafe ka ba mutumin nan ya cancanci a bashi sadakan ko bai cancanta ba wallahi wannan bata shafe ka ba in dai don Allah kai ubangiji subhanahu wataala zai baka ladan ai hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bukhari da muslim ne suka rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani mutum da ya fita ya dau alƙawari yace la atasaddaqanna al-lailata yace wallahi yau da daddare sai na yi sadaka la tasaddaqanna al-laylata bi sadaqati yace yau da daddare sai nayi sadaka ya bi da daddare sai hadu da wani mutum sai sai hadu da wata mata sai ba ta sadaka shi ya dauka matan kirki ne a sai karuwa ya bawa sai da safe da gari ya waye aka dinga yadawa ana cewa wai wani yayi wa karuwa sadaka wani ya ba karuwa sadaka bai sani ba nan sai labari ya zo masa sai ce Allahumma lakal hamdu ala zani ya Allah na gode maka mazinaciya kuma na ba sadaka mazinaciya shikenan sai sake cewa wallahi sai nayi sadaka yau da daddare da ya sake fita kuma sai a da wani mutum ya bashi ya dauka mutumin kirki ne a sai barawo ne shikenan da safe zaka cewa an ba barawo sadaka wani ya ya ba barawo sadakansa barawo kuma sai ce Allahumma lakal alhamdu ala sa'i Allah mun gode maka barawo kuma sadaka ta a hannun barawo shikenan sai sake wani alƙawari yace wallahi yau da daddare sai na sake sadaka yana fita sai a da wani mutum sai ya bashi ya ɗauka fakiri ne a sai mutum mawadaci ne ma mutum mai kuɗi ne kila ya fi shi kuɗi ma da gari ya waye yayi bayani sai aka ce ah wani kuma ya ya ba wa mawadaci ya ba mai kuɗi sadaka ana ba mai kuɗi sadaka ne ai ta sadaka don tausayi ake ba da ita ba kyauta bane kyauta ana ba mai kuɗi amma sadaka sai fakiri da miskini sai ce Allahumma lakal hamdu alal qani Allah na gode maka mawadaci kuma na bawa kaga dai bukatarsa sa kaman bata biya ba ko to sai Allah ta'ala turo masa mala'ika ya ce kad qubila sadaqatuka an karbi sadaka yace kaga mazina ce nan da ka bawa watakila wannan sadakan ya sa ta daina dina dama talauci ne kila ya sa ta take yi da Allah an tasta'fi sai ta kame da sabbin wannan kudin da ko ta tuba gaba daya ko a samu wani dogon lokaci wanda ba ta yi zina ba kaga dai an samu fa'ida yace kaga barawon nan da ka bawa watakila ya daina sata kila dama talauci ne ya sa shi yake sata to kaga ai an amfana kenan in ya daina sata amma mawadacin da ka bawa kuma wataƙila ya wa'azantu ya dau wa'azi da darasi ya ce a ah, bayan Allah na gari suna sadaka mu kuma ba ma yi kaga sadakan da ka bashi sai ya sa shi ma ya dinga yi kaga ka zaburar da shi akan yin sadaka sai ce to ka Allah ya karɓe ka kuma duk inda ka sa ka in don Allah kai to ubangiji ta'ala zai baka lada izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن آل الزمان به وليس يحصده إلا الذي زرع كي أيكي ميكيو كودا يفاتا بقى مهل سبا والله كان دلادا كما قومين سوى اللوكتي إن كشوك ميكيو كين ذاك جربا سو ذاك وبنجني تعالى يباشي واتو عينه اللادن wannan aikin nasa shine ma'anan wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar wato ainihin na alkhairi ubangiji subhanahu wataala yana ba da wannan ladan yana ba da ainihin wato ladadin wadi an fusi fadi an fusikun domin kawunan ku ne kuke yi mana amfanin zai koma wa kanku karka ce a'a sai wani na bawa ko sai wanda ya ba wani in dai kai fi sabilillahi zaka samu lada a wajen ubangiji Allah subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya gyara mana sifikunmu Allah ya kiyaye mu da bacin sifiku da sauransu da bata mana lokaci Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh